Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 24 ga watan Mayu na shekarar 2023. kafin kuja abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. Ana sa ran sojojin Amurka su soma horar da dakarun Ukraine kan tankokin yakin Abrams samfurin M1A1 a mako mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce za a sa kafar wando ɗaya da waɗanda ke keta yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin Sudan. shugaban iran ibrahim ra'isi ya gana da takwarar aikinsa na kasar indonesia joko widodo a wata ziyarar karfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu masu karfin rinjayen musulmai Kanar labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa majalisar dokokin najeriya ta amince da dokar da za ta ba 'yan kasa damar tsayawa takara na kashin kai lamarin da masu goyon bayan dokar ke ganin za ta tasiri don za mu kai fagen da wanda mutane ka so shi za su so saboda haka ba dole ba ne sai ka tsaya karkashin fati saboda haka yana da kyau haka haka kuma za a ji mabambantan ra'ayoyin 'yan najeriya kan alkawarin farfaɗo tattalin arziki a najeriya da tsohon gwamnati mai barin gado ta yi alhamdulillah ta wani fannin an samu ci gaba ta wani fannin kuma ci baya ma gaskiya aka samu a alal misali mu yanzu kamar 'yan ƙananan 'yan kasuwa da yau mu gaskiya ci bayan muka samu bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su sannan kuma tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan asubahi da fatan an waye gari lafiya sakataren watsa labarai na hukumar tsaron amurka ta pentagon brigadier general pat Raider ya faɗa wa muryar amurka a jiya talata cewa ana sa ran sojojin amurka su soma horar da dakarun ukraine kan tankokin yakin abrams samfurin m1a1 a mako mai zuwa kimanin 'yan ukraine 250 ne za su isa kasar jamus a wannan makon domin karɓar horon kamar yadda wani babban jami'in soji da ke da alaka da horon ya faɗa wa muryar amurka bisa sharaɗin sa kai sunansa domin tattauna lamuran tsaro 'yan kasar ta ukraine za su koyi aiki da tankokin yakin na abrams da suka isa kasar ta jamus tun a farkon wannan watan jami'an amurka sun ce ana nan ana gyara wani rukuni na tankokin 31 a amurka kuma za a isar da su zuwa ukraine jami'in ya ce ana sa kammala aikin ba da horon a cikin makonni goma kuma zai mai da hankali ne kan yadda za a yi aiki da tankunan da yadda za a sarrafa su da yadda za su yi aiki a fagen daga da kuma kulawa da gyaran su hukumomi a arewa maso yammacin pakistan sun faɗa a jiya talata cewa wani hari da aka kai kusa asuba a kusa da wata tashar mai da iskar gas ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro shida Gwamman mutane dauke da bindigogi ne suka kai farmaki kan wani ofishin dakarun tsaro da ke kula da tashar a gundumar hangu da ke lardin Kaiba Pakwat na Pakistan. Jami'ai sun ce musayar wuta ta yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaron kaki hudu da masu gadi biyu na kamfanin wani jami'in tsaro ya faɗa wa muryar amurka bisa sharaɗin sake sunansa cewa 'yan ta'addar sun kuma kwashe bindigogi da harsasai na ma'aikatan da suka kashe kafin su fice daga yankin 'yan sanda sun ce mayakan sun auna rijiyoyin mai biyu da manyan makamai ciki har da rokoki da gurnati lamarin da ya tilastawa ma'aikatan wurin rufe su daga nesa na wucin gadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gargadin cewa za a hukunta waɗanda suka keta yarjejeniyar tsagaita wuta a sudan yayin da yarjejeniya ta baya bayan nan tsakanin ɓangarori biyu da ke yaƙi da juna ta daina aiki 'yan sa'o'i bayan kafa ta wakilan rundunar sojin sudan da na rundunar tsaron rsf da ke adawa sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki bakwai domin ba da damar dawowar muhimman ayyuka da kuma ayyukan jin kai blinken ya faɗa a wani sakon twitter a jiya talata cewa sabuwar yarjejeniyar da bangarorin biyu masu yaƙi suka rattaba wa hannu ta biyu ne bayan ɗimbin tattaunawar diflomasiyya duk da yake amurka da saudi arabia ne suka jagoranci yarjejeniyar blinken ya ce hakkin ɓangarorin da ke yaƙi da juna ne su aiwatar da ita to in an jima kaɗan murtala zai sake da da labarai kafin nan majalisar dokokin najeriya ta amince da dokar da za ta ba 'yan ƙasa damar tsayawa takara na ƙashin kai kuma tana an mika dokar ga shugaban ƙasa domin ya rattaba mata hannu ta zama doka. daga dukkan alamu dokar ta samu karbuwa domin 'yan majalisar sun ce dokar ba ta su bace ta 'yan kasa ce kamar da za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar murya amurka madina dauda ta aiko mana Wannan doka da majalisa ta gabatar ita ce dokar sauya kundin tsarin mulki mai lamba 58 wacce a yanzu haka ta samu amincewar jihohi 31 daga cikin jihohi 36 na kasar wanda ya nuna cewa an samu kashi biyu bisa uku na yawan jihohin da ake so su amince da dokar. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ibrahim Abdullahi Gobir ya yi ƙarin haske akan dokar. Za ta tasiri don za mu kai fagen da wanda mutane ka so shi za su zaɓe so saboda haka ba dole ba ne sai ka tsaya karkashin fati saboda haka yana da kyau haka me kuka hanga kuka kawo wannan dokar a yanzu mutane ai mutane su suka kawo ta ba mutum ne muka hanga ba ne mu national assembly idan mutane suka kawo mana bill za mu yi amfani da wannan bill idan bill din nan ta samu karbuwa ga sauran jama'a waɗanda a cikin national assembly za mu yi ta kuma shi yasa an kai wannan kuma ai ba mu ɗaya bane an tura ma jihohi jihohi sun yarda da ita to saboda haka kin ga ba question bane na maganan cewa eh, yan national assembly su suka doka doka jama'a kasa sun kai ta ba mu kai ta ba Shi ma mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ƙara jaddada hujjar amincewa da dokar da sharuɗan da dokar ta ƙunsa. Kasancewa mutum zai kasance independent candidate to lallai an ba da abubuwan da mai shi zai tabbatar ya iya yayi kamar adadin mutane da za su rataba masa hannu na amincewa da shi ya tsaya a matsayin dan takara mai cin gashin kanshi duk wa'annan an yi ne saboda kada a bata ma ita inec lokaci saboda haka idan har ka iya ka cika wa'annan watan conditions to lallai fa ka kai independent candidate A lokacin da yake nazari akan wannan batu na samun dokar da ɗan siyasa zai iya tsayawa takara a ƙashin kansa. Ƙwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abu Hamisu ya ce abin murna ne. mu yi maraba da wannan tsarin da aka kawo. Tushen demokuraɗiyya da tsayawa takara na mutum ya danganta da me mutane suke so su yi ko kuma canje-canje da suke so a gwamnati. Wanda kuma a turai an dade an yi wannan canji yadda mutum zai iya tsaya takara kashin kansa ba tare da ya tsaya a karkashi wata jami'a wanda suke da alaki kula da wato yan takara wanda za su ya su kore dan takara kowane lokaci ko kuma su aini zauna su ce sai mutum ya biya kudin tsaya takara miliyan 100 ko kuma saya fom na tsaya takara miliyan 50 wanda yana hana mutane da dama da suke so su kama kawo canje-canje ma jama'a tsayawa takara a Najeriya. Ƙudurin ya tanadi cewa duk wani ɗan Najeriya da yake so ya tsaya takarar shugaban ƙasa a matsayin ɗan takara mai zaman kansa dole ne ya samu sa hannu da aka tantance na aƙalla kashi ashirin cikin ɗari na masu kaɗa ƙuri'a daga kowace jiha ta tarayya. Haka yake a takarar gwamna da na 'yan majalisu da ma shugabannin ƙananan hukumomi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Murtala da da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya gana da takwarar aikinsa na kasar Indonesia Joko Widodo a wata ziyarar da ya kai tare da makasudin karfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu masu mafi rinjayen jama'a musulmai. a daidai lokacin da ake fama da rikice-rikicen yanki a faɗin duniya ra'isi ya kai ziyarar ne bisa gayyatar waidodo yayin da indonesiya ta kuduri aniyar hanzarta ta da komadar tattalin arziki bayan annobar corona ta hanyar kara fitar da kayayyaki a kasashen waje ana sa ziyarar za ta karfafa kawancin kasashen biyu bayan da suka kammala wata yarjejeniyar kasuwanci a wannan watan shugabannin biyu sun shaidi rattaba hannu kan yarjejeniyar da kuma wasu yarjejeniyoyi goma a jiya talata Raisi ya ce kasashen na burin haɓaka kawancin kasuwancin su zuwa dala biliyan ashirin. A ƙarshe wasu majiyoyi da suka hada da wani da ya fice daga ƙungiyar al shabab sun ce harin jirgin sama na baya-bayan nan da Amurka ta kai ya auna shugaban tsare-tsare na ƙungiyar al shabab Tsohon jami'in na al shabab Umar Muhammad Abu Ayan ya faɗa wa muryar amurka cewa babban kwamandan soji usman muhammad abdi wanda aka fi sani da muallim usman shine aka auna a harin ma'aikatar watsa labaran somaliya ma ta tabbatar da sunan wanda aka auna da matsayinsa a wata sanarwa da ta fitar a jiya talata ma'aikatar ta ce muwallim umar yana kula da shigowa da mayaka 'yan kasashen waje zuwa somaliya domin taimakawa al-shabab an kai harin ne a ranar asabar a jilib wani babban yanki da al-shabab ke rike da shi da ke tazarar kilomita 385 a kudu maso yammacin mogadishu labaran duniya kenan aka saura daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla 'yan najeriya na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayi dangane da alkawarin tada maɗa tattalin arzikin kasar da shugaba buhari ya yi shekaru takwas da suka gabata yayin da wasu ke ganin cewa shugaban ya taka rawar gani wasu kuwa na cewa ai bai cika alkawarin da ya ba Ga dai da wakilin Muhammadu Ibrahim Kwari da ta tunawa da wasu daga cikin 'yan Najeriyar. Sunana Annajan Bala. Tattalin arzikin Najeriya bai cika ba, inda mai a yanzu masana wa'anda suke ba da analysis na tattalin arziki suke sharhi abinda suke magana tattalin arzikin najeriya ya ƙara durƙushewa ba don komai ba saboda dala a yanzu ta kai naira 700 har 800 ma muna sayan dala wannan shine dalilin da yasa da cewa tattalin arzikin najeriya bai cika ba amma eh, gwamnatin ta yi kokarin ta bujiro da wasu tsare-tsare wanda za su taimaki tattalin arzikin musamman a mataki na manoma da 'yan kasuwa musamman matsakaita da ƙanana baka ganin wannan kaman hoɓɓasa ne wanda za a yabawa wa ita gwamnatin misali gaskiya mun yaba amma babban matsalar yunkurin da duk aka yi ta yi mu dai bai zo gare mu ba amma ba mamaki wasu sun samu amma majoritin talakawa ne gaskiya yunkurin baya zuwa gare su wannan shine kalubalen da ya sa tattalin arzikin ya kara durkushewa talauci ya kara yawa a cikin al'umma idan aka ce ka baiwa shugaba har maki ta fuska tattalin arziki nawa za ka bashi ta bangaren tattalin arziki ba zan bashi kawai ba zero amma yanzu baka ce ya dan bujiro shi ma da wasu abubuwa to da ya bujiro ai bai zo ba abu ya kamata in ka ce za ka yi abu a gidanka to ka bibi abin da ka ce za ka yi ya zo wa iyalinka shine tabbacin kiwon da aka baka ka tsaya a kansa sunana salisu ya ubaba alhamdulillah ta wani fannin an samu ci gaba ta wani fannin kuma ci bayan ma gaskiya aka samu alal misali mu yanzu kamar 'yan kananan 'yan kasuwa da yau mu gaskiya ci bayan muka samu musamman da aka zo wannan karni na karshe wajen waɗannan abubuwan da aka kawo na cashless policy gaba ɗaya kare 'yan kasuwa da dama kuma harkokin da buhari ya fito da su wanda za a taimaki al'umma kamar na rage raɗaɗin covid-19 ba so hannun ƙananan 'yan kasuwa ba wanda ya kamata a taimakawa da a ce wannan abubuwan sun zo hannun ƙananan 'yan kasuwa ɗin wanda aka ware waɗannan abubuwan don su to da wannan manufofin da shugaba mama da buhari ya ɗauko da da watakila da yanzu an cimma gaci amma yanzu gaskiya mu 'yan ƙananan 'yan kasuwa muna cikin wani yanayi saboda abubuwan da kake samu ta dalilin tsadar rayuwa shi za a gama yawanci ma jarin mu ma muke ci tunda in kaga mutum yana walwala yin sai dai in babban dan kasuwa ne wanda yake da miliyoyin naira ko biliyoyin naira sai kuma manoma wanda aka samu suka samu dama suka samu kuɗaɗe wannan su ne kadai wanda zaka ga su ne wanda suke walwala amma dai gaskiya mu kananan 'yan kasuwa sai dai kawai abin sai addu'a kuma da iya cewa misali alkawarin da ya yi ya cika tun da ya yi kokarin bujiro da manufofi da zai cika wancan alkawari eh gaskiya wannan bujiro da manufofin da ya bujiro eh, manufofi ne masu kyau sai dai kawai ba ya amfani da su ta hanyar da ya dace ba da a ce an yi amfani da su ta hanyar da ya dace to da tabbas Muhammadu Buhari da ya cimma burinsa na wannan gyara tattalin arziki da farfado da shi. Sunana Umar Sadi Ali. To gaskiya dai wani bangaren ya cika wani bangaren bai cika ba. Misali kamar bangaren noma to za a iya cewa wani bangaren a cikin ɗari yayi kamar kaso saba'in ko tamanin za a ci. Tunda an samu yalwa arziki musamman kaje karkara za ka samu mutumin da da baya iya rike dubu ashirin tashi yanzu ta kai ta kawo mashin yake iya siya to kaga za mu iya cewa ta wani bangaren alhamdulillah ka gani dan doguwa ne ba abin da za mu ce ta wani bangaren mu a yankin doguwa karamar hukumar doguwa kano state mu mun samu mun samu canji gaskiya kuma mun gode wa muhammadu buhari mu kaga muna noma abincin da za mu ci zan iya ce maka ni yanzu abincin da nake ci a gida abincin da na noma ne to mutanen birni kuma dole su samu tsadar rayuwa because saboda ba sa samun guraren da za su yi noma kuma su sun riga sun taso ne da gwamnati take ba su sunana rabilu suleiman samunaka. Eh, gaskiya a manufofin da ya cika wasu wasu bai cika ba kuma ba za mu ce bai yi taimako ba ya yi taimako da gudunmawa amma shi gaskiya mutum ne da wanda in ya gudanar da abu bai bibiyan abin yadda ya kasance kawai sai isa ido yana tunanin komai ya gudana kamar inda ake so to gaskiya dai bai gudana ba muna cikin wahala da kalubale kana nufin bai cika wancan alkawari ba na tare ko mada tattalin arziki eh gaskiya bai cika ba tunda mu dai ba mu gani ba amma dai akwai waɗanda an yi kuma sun amfana amma mu dai gaskiya ba mu amfana da komai ba don yanzu aka ce ka bashi maki a fannin tattalin arziki nawa za ka bashi gaskiya an ce in ba da maki zan iya bashi goma a cikin ɗari sunana mai kuɗi salu kamal ba za mu iya ce mu kwatanta ba sai dai mu ce an ci baya an ci baya saboda me saboda alkawara akan tattalin arziki na yau duba abin da muka shiga ciki har muka dawo ga irin wannan ba abin da sai dai ba suka da aka dora akan ai wanda ba ci gaba ba da ta hanyar arziki kanawa minzanin da zan auna shi a wannan alkawari da yawa jama'a lokacin da ke neman zaɓe shi ai abu ɗaya kullum muke dubawa gare shi sai a sa abu a ce za a yi shi sai a watsa abun na sai kowa bai je gwajen waɗanda ake so ya je ba ko ina abu yake tsaya babu duba kamar da manin nan a gaskiya waɗansu mata da wasu sun amfana da shi duba na sayar waɗansu kamata ya wanda suka samu daidai gurgudu wallahi wasu sun amfana da shi amma kuɗin da aka fito yawansa bai je ko ina ba ga wanda suka samu ya kawo wa'annan redan mani da nasir din nan an samu wanda suka samu dai a nan wanda suka Allah ya ba su wallahi sun wani sun yi har akwai wanda na sani gaskiya a yanzu ya fita cikin halin da yake ciki ya dora sama sama idan haka ne maki nawa zaka bashi ato zan iya bashi maki 35 a ci gaba ta talatin a ci gaba ta talatin saboda suna da 35 ai an nuna interest din ne kuma ba a aiwatar ba an aiwatar bai kai koina ina ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba to a gaida muhammad ibrahim kwari shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu haka anan agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya shirin namu na yau zai karkata ne ga mahangar masu fashin baki kan shekaru takwas na gwamnatin shugaban najeriya muhammadu buhari jama'a assalamu alaikum ni dai ba zan ci amana ba ba kuma zan ga an ci amana ba in kyale zan yi aka kokari waɗannan kalamai na shugaban najeriya muhammadu buhari tare da wasu alkawura uku da yawa 'yan najeriya a lokacin da yake neman zaɓe wato magance matsalolin tsaro da cin hanci da rashawa da kuma inganta tattalin arziki na daga cikin abubuwan da suka ja hankalin 'yan kasar a lokacin da suka yi masa ruwan ƙuri'u a zaɓen shekara ta 2015 da 2019 To sai dai yayin da yanzu haka ya rage saura kwanaki biyar kacal na gwamnatin ta Buhari. masu fashin baki na ci gaba da auna nasarori ko aka sai haka na shekaru takwas na gwamnatin mai barin gado musamman a bangaren tsaro wanda ake ganin cewa shine ya fi shafar talaka a najeriya ga ra'ayin farfesa tukur muhammad baba na jami'ar tarayya ta birnin kabi kan lamarin tsaro duk yadda mutum yake so ya yi wa shugaba buhari uzuri na cewa lokacin da ya yi alkawuran nan na dakile rashin tsaro da ke damun kasar nan akwai abubuwa da yawa da ba su bayyano kansu ba kamar ta'addanci da hare-hare ake kai wa mutane a gonaki ake kai wa mutane a ƙauyuka da sauransu lokacin da ya zo mulki abin da ya fi addaba mutane shine ta'addancin boko haram ya fara samun nasara an samu kuma an ga maslaha a wurare daban amma abubuwa gaskiyan abin shine yakin nan da boko boko haram gaskiya bai kare ba boko haram suna nan suna ta'addanci suna tada wa mutane hankali ko da yake ya dan ragu ga a yadda muke jin su a labarai amma dai har yanzu ba dakile su ba shi ma dai dr david faruk na jami'ar abuja yana da ra'ayi mai kama da wannan da ka sai a kalli shi janar buhari a lokacin shi rayuwar jama'a a kare take dukiyoyin jama'a a kare suke mutuncin jama'a a kare yake to idan ka samu kaiwa kanka an sa akan wannan sai kai masa hukunci akan me yayi a tsaro to idan ku ga abin bai inganta a tsaro ba to kwata-kwata gaba duk abin da ya na mulkin sa ya faɗi warwas akan ababu ba amfani to kuma kowa ya sani cewa a dai lokacin da buhari ya hau akwai matsalolin tsaro amma matsalolin suna wuri ɗaya ne yawanci wuri ɗaya ko biyu za ka same su a wurin 'yan niger delta za ka same su wurin boko haram ya ka fitowa yana fushi yana fasata yana cewa menene boko haram bayan da za a yi sati yana mulki a ce akwai wata boko haram to a yanzu dai da muke magana da kai har yanzu akwai boko haram za a iya cewa an ci karfin su to za a iya cewa eh, abubuwa sun faru da boko haram wanda a yanzu ba irin boko haram din da ba ce su kansu al'umma musamman mazauna yankunan da ke fama da matsalar tsaro irin su Bashar Altini Guyawa Isa suna da nasu bayanai kan gwamnatin ta buhari a bangaren tsaro waɗannan al'amura abubuwa ne waɗanda mu idan aka ce wani ma'auni gare mu na samun nasara to babu shakka aunawa muka mu gani waɗannan kasurgumai yan ta'adda shin suna nan da rayuwarsu suna gudanar da ayyukansu suna ƙara ainihin a ringizonsu da hwada da al'amuransu na cin zarafin jama'a babu wani al'amari wanda ya kau an ka cin zarafin jama'a an kashe jama'a an ka yi ainihin tozanta mutane an ka sace dukiyoyinsu an ka banka ƙauyuka wuta kaga waɗanda abubuwa abubuwa ne waɗanda mu har yanzu babu wani takamammen ma'auni wanda za mu cewa ga shi an samu nasara ta kau da waɗanda gumayen 'yan bindiga suna nan zan har ainihin sarauta aka yi masu ta gargajiya. idan muka koma bangaren tattalin arziki kuma wasu manazarta kamar farfesa bello muhammad bada na jami'ar usmanu dan fodiyo ta sokoto suna ganin cewa akwai lum'a da dama idan mun dauki cewa mutane su jefa kuri'a ba soja ba a cewa ne ya ce ya zama shugaba ana na ana demokuraɗiyya amma idan muna nufin cewa gwamnati ta mutane ce kuma mutane su suka zaɓi a bisu kuma su ta kawa aiki to za ka ce har yanzu muna da dogon zango kafin mu tafi mutum ne wanda ya taho ya ishi bashin kasa ana binta tiriliyan goma sha biyar cikin shekara takwas bashi ya kai tiriliyan saba'in da bakwai to wani irin nasara za ka cewa ai demokuraɗiyya mutum ne wanda ya tafo ya iske wuta ga megawatt ɗin da take yau cikin shekara takwas ta kara lalacewa fiye da kowane lokaci me za ka ce ma irin wannan demokuraɗiyya mutum ne wanda ya taho a lokacin da litan mai bata kai naira ɗari ba a gidan mai yau ya zan a kan naira ɗari biyu litan mai in kana son ta sai ka shiga layi kuma wasu lokuta babu wanda bai yi maganin satan mutane ba da kone abubuwa a jihar su ta katsina da kuma yankin su na arewa maso yamma me zai gaya ma mutane a lokacin da ya taho na watiyar shinkafa take shinkafa an ka bar shigowa da ita ta waje domin wannan ta isa me zai gaya ma mutane masara ce ke da arha ko dawa tumatir ke da arha ba abin da zai gaya ma mutane gaskiya ne an fidda kudade da sunan noma da makamantansu ai wannan abin shi yasa gwamnan babban banki ya haukace ce shugaban kasa zashi ya ga kudaden da an kace an hisuwa da sunan noma ya ga kuma komi bai faru ba sai ruwa sai iska ga ya samu kuɗi sai ya kuwata ce kai shugaban kasa gaba ɗaya nake so shi ma kuma wani dan siyasa kuma ɗaya daga cikin magoya bayan shugaba Buhari Musa S Adar dan majalisar wakilai daga jihar Sokoto. Yana ganin cewa halayyar wasu makusantan shugaban ce ta haifar da koma baya ga gwamnatinsa a bangarori daban-daban. Babban jami'an da ke kula da tattalin arzikin Najeriya shine gwamnan bankin babban bankin Najeriya. Ya zo ya kare darajar naira, ya zo ya maida da dala sai wanda suke so ake baiwa, ya zo ya kawo tsadar rayuwa ga kasar Najeriya, ya shi lalatar da arzikin Najeriya. A ƙarshe ma ya zo da takar shugaban ƙasa. shi ma ba a tuhumme shi ba ba a ja kunnen shi ba babu wani gargadi da aka yi mashi karshe ma dai yana nan zai kammala zaman shi a cikin ofis har ana tunanin cewa wai za a bashi hutu domin ya tafi ko menene zai yi amma ana hargen cewa ana ana so a bashi dama ce domin shi shi bar kasar Najeriya to waɗannan dai an ci baya nan To sai dai duk da haka da akwai waɗanda ke da ra'ayin cewa gwamnatin ta shugaba Buhari ta sami nasarori a bangarori da dama. idan aka yi la'akari da yadda al'amura suke a can baya. Dr. Bashir Muhammad Acida na ganin cewa sha'anin gudanar da zaɓe na ɗaya daga cikin ɓangarorin da gwamnatin ta Buhari mai ban kwana ta sami nasara. domin yanzu irin shekarun baya tsarin da muka fito cikin shi tsari ne wanda in kana iya banga kana iya cin amana kana da kuɗi shi nan ne kake iya dan mulki to yanzu aka tance an tsabtace an ka tsaftace abin ta yanda tsarin kowa kake in ka tsaya takara in dai talaka na son ka zaka ci zaɓe kaga wannan zaɓe da aka yi yanzu wanda shugaba buhari zai bari a gaje shi to gaskiya ya bar tarihi na an inganta zaɓe duk wanda zai faɗi gaskiya a irin wannan zaɓe zai ga cewa jibi ma fatin da shugaban kasa yake zance kwa wanda ba a saba gani ba yana zaune zai bar mulki amma ka gani da kyar ya sha. ko ba komai a ra'ayin wani jigo a jam'iyyar apc datuwa alikumo shugaba buhari ya tabbatar wa 'yan najeriya cewa bai yi halin bera ba a cikin shekaru takwas da yana mulkin najeriya kuma tsakani da Allah har ya mulkinsa ba wanda zai ce ma ya taɓa ganin Buhari ya yi sata ko ya yi wani abu. Wannan kirari da aka yi yau Najeriya mulki sai mai gaskiya din nan sai ya zo ya gaskiyansa. Wasu abubuwa din wasu mukarrabensa ko wasu sun yi wannan shi dai bai yi ba. Kuma ina tabbatar ma cewa ba mu taɓa yi a Najeriya ba mutum da ya zo mai gaskiya irin Buhari. Ko mun gode wa Allah da ya ba mu shi yau kaman jiya ake ake cewa buhari ya ci zaɓe za a rantsar da shi shekara takwas yau gashi ana cewa buhari ya gama duk abin da mutum ya fara fata ya gama lafiya masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa muhammad nasir Hassan Maina Kaina da Nasiru Adamu Alhikaya. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To madalla a gaishe ka, amma sai ka rufe mana shirin da labarai a ma Murtala. To Sarfilo a takaice sakataren watsa labarai na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier General Pat Reda ya faɗa wa muryar Amurka jiya talata cewa ana sa ran sojojin Amurka su wato su soma horar da dakarun Ukraine kan tankokin yakin Abrams samfurin M1A1 a mako mai zuwa. Kimanin 'yan Ukraine 250 ne za su isa kasar Jamus a wannan makon domin karbar horon kamar yadda wani babban jami'in soji da ke da alaka da horon ya faɗawa muryar amurka bisa sharaɗin sa kai sunansa domin tattauna lamuran tsaro hukumomi a arewa maso yammacin pakistan sun faɗa a jiya talata cewa wani hari da aka kai kusan asuba a kusa da wata tashar mai da iskar gas ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro shida goma mutane ne dauke da abin dugogi suka kai farmaki kan wani ofishin dakarun tsaro da ke kula da tashar a gundumar hangu da ke lardin kaiba pakwa na afghanistan sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi gargadin cewa za a hukunta waɗanda suka keta yarjejeniyar tsagaita wuta a sudan yayin da yarjejeniya ta baya bayan nan tsakanin bangarorin kasar biyu da ke yaƙi da juna ta daina aiki 'yan sa'o'i bayan kafa ta wakilan rundunonin soji na, sudan ɗin da na rundunar tsaro ta rsf sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta wato ta kwanaki bakwai domin ba da damar dawowar muhimman ayyuka da ayyukan jin kai shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya gana da takwaran aikinsa na kasar indonesia joko widodo a wata ziyarar da ya kai tare da makasudin karfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu masu mafi rinjayen jama'a musulmai a daidai lokacin da ake fama da rikicin yaƙi a faɗin duniya. To lama masu sauraro baki ɗaya ya da ya sauka nan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen da suka gabata za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Murtala Faruk Saginna da na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na yau Mr. Robert. nisar fili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.